Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisun malamai. Shirin majalisun malamai shiri ne da ke zuwa muku da wannan kasa ta BLTV da Alheri Radio a kowace ranar Lahadi kuma daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka yi sanarwa cewa shirin majalisun malamai shiri ne da yake kasuwa kuma ana ta marabtan wanda zai musamman don ɗaukan wannan nauyin shiri ko ba da tallafi domin ƙara samun ingancin shirin. kamar kullum yau muna tare da Dr. Kabir Abubakar Aminu wanda aka yi lakar da Dr. Asgard kuma muna tare da malam a wannan zaure malam dai ba bako ba ne za mu tattauna kan maudu'i wanda shi wannan maudu'i yana da matukan tasiri dangane da rayuwar al'umma a yau wato mahangar musulunci akan kayyade iyali.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 wani maudu'i ne wanda ya daɗe a duniya ana tattaunawa a kan shi yawaye ya zama ɗaya daga cikin muhimman farfajiya ta bincike a fannoni da dama fannonin likitanci tattalin arziki fannoni na ilmumin da ke da alaka da shari'a da zamantakewa saboda yadda ya samu ta shi daga musamman ƙungiyoyi na turawa da sauran irin abin da ake cewa international organization wato kungiyoyi na ƙasa da ƙasa an yi an gabatar da rubuce-rubuce da dama da makaloli da taron ƙarawa juna sani da aka yi ta yi a wurare da dama fiye da shekaru hamsin da suka gabata kuma mutane suna ta rabuwa gida biyu tsakanin masu goyon baya da masu ganin adawa ko rashin dacewar yin wannan wato abu da ake ce ma family planning ko kuma kayyade iyali tahdidin masa. asalin tarihin wannan matsala a wannan zamanin namu yana kuma ne zuwa ga wani bature wani farfesa masanin political economy mutumin kasar ingila wanda ake ce mashi thomas robert malatus ko makamancin haka sunan shi Thomas Robert yana da wata nazariya da ake ci mata Malthusianism Malthusianism wadda ake danganta ta zuwa ga shi din shi wannan wato Marcus shi ne ya fara yin rubutu ya rasu a shekarar 1834 ba na manta ba shi ne fara yin rubutu a wannan zamanin game da tsoratar da duniya akan cewa idan aka bari al'umma suka ci gaba da hayayyafa a bisa ɗabi'a ta al'ada da Allah ya dace su to za a wayi gari bayan wasu shekaru al'umma za su yawa ma duniyar nan da haka abinci zai yi karanci muhalli zai yi karanci za a sha wahala da ya kawo wannan nazariya wata ke shi kuma sai sai firgita al'umma shi kenan sai kasashen turawa musamman a lokacin suka fara tunanin yadda za su kawo tsare-tsare na ƙayyade iyalai wannan shi ne asalin tarihin faruwa ita wani nazariya a nan kusa duk da yake tun da can tun kafin musulunci aristotle ya taɓa wannan magana shi ma ya firgita duniya a kai kuma mun sani ƙur'ani ya ba mu labarin cewa larabawa su ma suna da irin wannan tunani na tsoro na tsoron tare iyalai saboda tsoron talauci da tsoron kunya su kasa aurar da su kuma kamar haka da haka ba sabon abu bane tsoho ne ya ji zo a wannan zamani ne ya samu tagomashi da kuma goyon bayan hukumomi har ya zama wata wato farfajiya ta kamfen da makamantarsu to kafin mu da nisa ina so na tuna mana wata ka'ida ce wadda za ta taimake wajen fahimta abubuwan shi na akwai abin da malaman usul suke suke ce mishi a tasi wa taqbih ganin kyan abu ko munin a shari'ar musulunci yana tsayawa ne akan abin da shari'a ta ce mai kyau to shi ne mai kyau abin da shari'a ta ce mummuna shi ne mummuna duk da yake ah, abin da bincike irin na masana a boko su suna da wasu su da suke bi wajen irin wannan nazariya abin da suke cewa value judgment hmm. wato akwai factors wasu dalilai da suke tasiri wajen yaya mutum yake ganin kyan abu ko munisa tun daga al'adu da irin ilimin da mutum yayi da farfaganda ko kwaikwayo na wasu na gaba da shi hmm. ko al'ummar da yake cikinsu kuma irin abin da suke cewa moral relativism wato irin tunanin da aka samu shi na kaza ne kyau ne kaza mara kyau akwai abin da ɗabi'ar mutum tana gaya mishi mara kyau akwai abin da hankalin kana sai ga maka mai kyau ne ko mara kyau akwai abin da kuma sai an karanta maka a misali yanzu ɗabi'ar ɗan adam tana ba ta son ta ji wari misali ɗabi'a ce wannan da kowa yake da ita ɗabi'a ɗan adam ta so ta ji ƙanshi ire-iren waɗannan ɗabi'a ɗan adam tana son ta samu abu ba ta so ta rasa to duk waɗannan kaga ɗabi'a ce a cikin mutane akwai abin da kuma hankali yake koya wa mutum kamar yaro da mahaukaci yanzu ba su damu da taɓa kashi wata kila amma mai hankali ba zai taɓa ba to haka dai haka dai akwai wannan ɗabi'u to sai shari'a take zuwa ta kayyafa ta ce kaza ne kyau ne kaza mara kyau to muka lura su turawa da waɗannan da ake biya musu game da irin wannan matsala su a gunsu kowane ɗan adam individual yana da damar ya ce kaza ya yi mishi kaza da mishi ba a ƙa'idojin su na ƴancin ɗan adam da suke cewa har 'yanci ya ƙure zuwa ga tsaraiki ya ƙure zuwa ga auren jinsi ya ƙure zuwa ga al'adu dai munana abinda yan kaji ma sai tsiga sun ka tashi amma sai a ce tunda wani ya ga dama zai yi a kyale shi musulmai shari'a musulunci ba ta zo da irin wannan tsarin na zama ba ta ba ta haka ya kamata tun farko mu san cewa shi a wato aure da haihuwa da tara al'umma na daga cikin makasid na zaman duniya da Allah ya yi tun farko da ya hanci annabi Adam kuma ya ce mishi ka zo duniya ka zauna ka cika ta da al'umma cikin zurriyarka. wannan da ya daga cikin maqasid asasiya na zaman duniya saboda eh, ta'amirin duniyar raya ta da kuma tabbatar da wanzuwan jinsi dan adam har zuwa ran da Allah zai yan yin sallahu al'adda yan sallahu al'adda wa man alaiha zuwa ran da Allah zai gaji duniya da wanda ke cikin ta wato tashin alkiyama kenan na haka daga cikin manufa ta wannan rayuwa akwai istimrarun nasl bashari akwai kuma ta'ani ne da Allah yake cewa da ladhi ansha'akum min al-ardi wa wasta'marakum fiha Allah shi ne kirkire ku daga kasa kuma ya sa ku a cikin kuraya ta tambayar da malam yayi tun farko bayan wannan yar mukaddima hmm. shine cewa menene kayyade iyali kayyade hmm. iyali za a iya cewa kawai shine yin amfani da dabaru wanda likitoci da sauran jami'an lafiya suke koya wa mutane don hana mata ɗaukar ciki da haihuwa a bisa ɗabi'a don nesanta haihuwa? da ko kuma dakata da ita gaba ɗaya ko kuma yin dai wasu dabaru wanda za su sa a ci gaba da rayuwa ba tare da an haihu ba sai sanda aka so a haihu ah, akwai kwayoyi da ake sha akwai abu da ake saka musu ko a hannu ko a rufe mahaifarsu da dai dabaru iri daban-daban wanda ah, aikin da suke shi ne akwai kwayoyin da ake sakawa a cikin magungunan tun da yake ba ma'aikacin asibiti ba ne wataƙila ne kuskure wajen da zan faɗa ya kamata a nemi ma'aikacin asibiti ne wannan bayani shine za su hana abin da ake cewa ovulation akwai ƙwai da an sha su za su hana mata su zama sun yi ovulation ba sun sunan shi da hausa ba wato zama suna cikin ɗabi'ar a shirye suke da sai da ko da an kwanta da su ba su da ciki a wannan kwanakin yana yatsan yana yana hana kwayoyin halittar su taru mm. su kira fertilization inda za su samu akwai kuma wanda ake toshe mahaifa ko a juya ta da akwai dabaru da iri daban-daban tun daga abin nan condom da sauransu mm. to a wancan zancen da nake yi kafin na manta shi akan cewa menene mai kyau yin mummuna shari'ar Allah ta yi tsoratarwa a kan kada mutane su dinga biye ma ra'ayinsu wajen ganin kyan abu ko munusa. Duma ka zai haifar da barna da fasikanci har take zuwa ga kafirci inda zai iya yi wa kai ya saba yawa ya saba wa abinda eh, nake so kake so eh. ko kuma mu saba wa abinda shari'a take so gaba daya eh, ne gara mu tsaya abin da shari'a da ya ce na ga inda Allah yake can misali hmm. afa man zuyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana hmm. fa inna يدل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما تسمعون أجل صوت sautin هذا haka kaga wannan zargi ne ga daga cikin bala'in da mutum ya samu kanshi shine mummuna aikin shi ga shi kyakkyawa haka faɗin Allah wa kadalika zuyina da fir'auna su amali wasu da anis sabi sun gafir kenan ko haka aka man kana sauraro ne sa su da kajan fassara sa oke na wai da na sun kawo su a gurguje to haka Allah ya ce irin haka ne aka aka zayyana ma fir'auna mummuna aikinsa Allah kuma ya katange shi daga hanya mai kyau haka da fadin Allah a cikin sutu Muhammad aka man kana ala bayyinatin min rabbi kaman zuyina da husu a bari shin zaka ce ne wanda yake akan tafarki madaidaici ne na Allah za su ɗaya da wanda aka zayyana mishi aka kawata mishi mugun aikinsa haka ba za su daidai ba haka faɗin Allah da ya ba da labari akan Bilkisu da Manzala da Sayyidina Suleiman aka ba shi labari sun yake ce mishi wa zattuha wa يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم na same su da ita da mutanenta duk wannan kayan kawan da suke da shi abin takaici suna yi ma rana su jura yace ce shedan ya kawata musu mugun aikin su haka faɗin Allah misali falola ijja'ahum ba'asuna tadarru walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahum shaytanu ma ya amalu a cikin shakil al'am kaga wannan shi ma nuni zuwa ga zargi akan cewa da a ce sanda tsananin ya zo musu da sun rankwafi ga Allah amma zuci su ta bushe sai kuma shi ɗan ya kawata musu mugun aikin su da abin da suke aikata haka Allah yake ba labari game da adawa yake cewa wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinhum hmm. wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili kuma kanu mustafsiri a sassafi an kabu Allah ce da adawa da samudawa waɗanda kun ga wasu ɓangare na gidajensu kun ga wajajen shaidan ya kawata musu mugun aikin su ya katange su daga hanya mai kyau da taɓa samun basira ba kaga su sun kike akan kafirci ne ba za ka eh, shari'a ta ce kaza mai kyau ne mu ko mu ce a ba mu ba ma ganin kyan shi irin da ake ganin munin tara 'ya'ya munin tara mata munin mutum ya aure fiye da ɗaya munin a ga mutum da gemu da sauransu abubuwa da wanda shari'a ta ce masu kyau ne mm. amma ɗabi'ar rayuwar mai tana nuna ba masu kyau ba ne mm. to wannan abu ne mai haɗari kwarai da gaske idan ka samu ka ci gaba so da yawa eh, abin da ya sa za ka ga wato cikin zantuttukan da hujjojin da suke kawowa suna cewa ai ana barin iyaye matan ne da hidima wani lokaci kuma sai a rike su a kasa ba su tarbiyya ko a kasa ciyar da su ya kanan sai su zamanto liability wato zamanto da lura a cikin al'umma yau wato wannan maganar gaskiya ce cewa ba daidai bane mutum ya yaya haka yake ba su tarbiyya mm. ko ya kasa ci da su amma ba ba solution bane kuma sun ga ba shi wannan shi ma musulunci yana da waraka yana da mafita yana da magani da ya kawo game da zaman banza da lalaci musulunci bai koyar da duka wannan ba zaman banza ko lalaci ko rashin kula da iyali ko sakaki game da tarbiyyar su duk musulunci bai da wannan ba ba mafita ba ce ake to kar a haihu za mu yi magana a kan shi ya Allah ne amfanin haihuwa na'am to alhamdulillah ah, bayan waɗannan tambihohi ah, ah, da na yi wanda suke nuni zuwa ka a gabatar da hankali ko tunanin mu akan wato abin da shari'a ta ce don kan mu zama cikin tawagar iblis wanda shi ne yake cewa farko ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga gabatar da hankali ne akan nasi akwai fa'idoji da yawa na haihuwa da Qur'ani ya yi nuni zuwa gare su na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu ishara zuwa ga wasu su na farko haihuwa kyauta ce daga Allah saboda farin Allah da yake cewa lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أشكال سورة الشورى نعم يتشي ملك صمد قصد الله Allah yana halittar abin da ya ga dama yana ba da kyautai ƴaƴa mata ga wanda su kamar yadda ya ba annabi eh, eh, lut ƴaƴan shi mata ne wai habu da bin sha'u ko yana ba da kyautai ƴaƴa maza ga wanda su kamar yadda ba annabi ibrahim ƴaƴan shi maza ne zalla au yuzuhum da qur'anin wa inasa ko ya hada maka ƴaƴa maza da mata mai da hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai da abu bin sha'u kima kuma Allah sai ya sanya wani shi kuma ya zama baya haihuwa kamar annabi Isa kamar annabi Yahya su ba su da ya shiga na ba kaga duk waɗancan sai kyasa suna kyauta kyauta ƴaƴa mata kyauta ƴaƴa maza kyauta ƴaƴa sarkin maza da mata amma wajen rashin ƴaƴa sai ya ce kuma sai ya bashi kyautar rashin ƴaƴa ba da haka ƴaƴa kyauta ce daga Allah baiwa ce ta Allah haka fadan Allah umarni da Allah ya yi da aure na nuni zuwa ga umarni akan a samar da zuriya da Allah ya ce kan tuhuma ta ba kuma da nisa'i kaza kaza kaza kaza da wa aya ma minku. su irin nasoshi da suke umarni da ayi aure hmm. to gayar aure daga cikin mafi girman gayar aure shine samar da zuriya haka ‘ya'ya ni'ima ce daga Allah da Allah yake cewa yake ba da labari yake cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada hmm. وارزقكم من الطيبات أفبال باطل تؤمنون yu'minun wa الله يكفر yakfuru cikin suratul nahl wannan bayani ne akan الله ni'ima يا Allah ya ce ya sanya muku mataye daga jinsu hmm. kuma ya sanya muku daga cikin matayen nan ƴaƴa da hafada akwai maganganu da dama akan ne ma'anar hafada ko dai jikoki ko wanda za su yi maka hidima bayan ka girma ko zuriya da sauransu maganganu da yawa waɗanda malaman tafsiri sun kawo su sibin kafirin kafin shi da al-imamu ibnu jarir tabari ba mahallin da za a yi ta kawo su bane nan to a takaice dai ɗaya wato ni'ima ce daga Allah sannan kuma Allah subhanahu ta'ala daga cikin abin da ke nuni zuwa ga fa'idar ƴaƴa da Qur'ani ya ambata shine ya hana a kashe su mm. da Allah yake cewa wa taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira wannan a cikin sutul isra'i kenan ah. kar ku dinga kashe ƴaƴayenku don tsoron talauci mu za mu azurta ku eh, za mu azurta su da ku ah. lalle kashe su laifi ne babba a cikin sautu an kuma sai Allah yake cewa wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahu hmm. kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci mu za mu azurta ku da su hmm. malamai suka ce waccan tana nuni zuwa ga da aka fara ambatan nanu narzuku hum wa iyakum wato kashe su tun kafin su zo duniya min imlaqin kashe ta imlaqin kasu zo su riske ku nan kuma min imlaqin bayan sun zo duniya din da aka da da kokarin zubar da cikin su da kuma kashe su bayan suna rayuwa duka abubuwa ne da aka hana sai kuma Allah ya zargi cikin dai al'amu yake cewa kad khadira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin wa haramu ma razaqahum Allah iftira'an Allah Allah ya ce waɗanda suka kashe 'ya'yansu arzikin da Allah ya basu su na ƴaƴa sun yi asara sun lalata alherin da Allah ya basu. sannan daga cikin abin da zai yi mana nuni ha ila cikin alqur'ani zuwa ga 'ya'ya, ƴaƴa shine ko da yaushe zaka ga Allah yana gwama 'ya'ya da dukiya haka kuma duk mutum mai hankali baya musun amfanin dukiya a cikin rayuwa da kasance wata ni'ima da falala ayoyi da dama sun zo akan haka kamar faɗin Allah an kana za malin wa bani sotul kalam kenan thumma radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina hmm. wa ja'alnakum akthara nafira da da Allah yake ba da labarin Bani Isra'ila hmm. Ya ce sai muka mai muku kuma da al'amari kuma gare ku muka kara muku dukiya da yaya muka sa kusa kuka fi kowa yawa hmm. haka yusil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alnakum alhara jannatu zalikum alhara su so tu ko Allah ya ce zai in kuka tuba ma Allah kuka nemi gafararsa zai aiko muku da ruwan sama mai yawa ya kuma ƙara muku arziki da ƴaƴa ya sanya muku aljannu da koguna haka fadan Allah cikin shi a sotul mu'min da yake cewa a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani shin suna ganin abin da muke ƙara musu na ƴaƴa da dukiya wannan gwamawa ne tsakanin ƴaƴa da dukiya za su duk na nuni zuwa ga abubuwa ne wanda suke tafiya tare da juna haka da Allah yake cewa utaqul ladhi amadakum bima ta'malu ta'lamu amadakum bi amwalin wa bani cikin shu'ara kenan Allah ya ƙara muku dukiya da ƴaƴa. haka dan Allah waja'altu lahu waja'altu lahu malan mamduda wa na shuhuda cikin sautin mudassir waje aka lahu malam mamduda na sa mishi dukiya mai yawa wanda na ƙara mishi da ƴaƴaye wanda suke shuhuda haka faɗin Allah cikin sautin kafi walaula idda khalta jannataka qulta ma sha Allahu in tara ne ana aƙalla min kamalan wa wala kun baka zan bayani akan alama da dukiya da 'ya'ya suna tafi da wajen kasance wasu ko da yake wasu ayoyin sun zo a mahallin zargi ne hmm. amma bayani ne akan cewa waɗannan abubuwan guda biyu suna tare da juna ko da yaushe haka afara ita da bi kafara bi ayatina wa qala la uta yanna malan wa walada an so tuma da kenan irin waɗannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani waɗannan misalai ne kawai hmm. idan muka sake duba har ila yau annabawan Allah da gaskiya annabawa da manzanni suna addu'a suna cewa Allah ya ba su ƴaƴa kamar addu'a ta annabin Allah eh, da yake cewa zakariya da yake cewa hunalika da zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a cikin ali imran annabin Allah ne kaga bai da ya'ya, addu'a yake yana neman Allah ya bashi aya to ka'ida ita ce idan da wannan addu'a da yi mara kyau ce da Allah zai hana shi sosai kamar da Allah yake cewa wancan annabin la ta salatu al-malai da laka bi'il idan annabin Allah ya roƙi Allah wani abu ko da Allah bai bashi abun ba in dai Allah bai ce mishi babu kyau to wannan abun mai kyau ne yana abun mai yiwa kamar da Musa da yake cewa Allah Allah ka bari in ganka kaga Allah bai ce mishi kar ƙara tambaya na haka sai ce ba za ka gane ba. to haka annabi Ibrahim da yake cewa rabbi habli min as-salihin to da ire-iren waɗannan da yawa har za mu iya eh, ɗauko kuma wani fa'ida daga labarin da Allah ya bayar na aljanna cewa aljanna ma akwai yara wanda su ma yara karin ni'ima ne da Allah yake cewa ya tufa alaihim guldanun mu khalladuna bi akwabin da kuma ya tufa alaihim guldanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an duka waɗannan eh, nasoshi da ire-iren suna nuni zuwa ga falalar ƴaƴa da kuma cewa alkhairi ne da kuma cewa wani abu ne wanda yake na daraja to a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, akwai ire-iren waɗannan nasoshi su ma za mu takaita akan guda biyu ko uku don mu ishara da su akwai wani hadisi da yake da dan tsayi ah, wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli janna bana faɗa muku su waye mazaje a cikin ku da su shiga aljanna ba kafin su ce bala sai manzo Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallama annabiyyu fil janna hmm. annabi dan aljanna ne wasiddiqu fil janna mai gaskiya siddiqu ɗan aljanna ne wa shahidu fil wanda ya shahada shi ma dan aljanna ne sai ya ce musu wal mauludu fil yaro ƙarami da aka haifa ya mutu da balaga shi ma dan aljanna ne wal rajulu yazuru akahu fi nahiyatil misri da mutumin da zai je ziyarci ɗan uwan shi a wani yanki la yazuru illa lillahi azza wa jalla zai je zai shi don Allah ne shi ma cewa wani matan da za su shiga aljanna kuwa su wane ne su sai ce alwadudul waludul udud mace mai haihuwa mai kaunan mijinta wadda take komawa ta bashi hakuri in ta ne da shi al'ud wadda ke komawa ala zaujiha haƙi eh, eh, ila gadiba ja'at tadqu yadaha fi yadihi wa taqulu la azuqu ghamsan hatta tahura wata da in ce wani tare ya su ta rike hannun shi ta tuba ta ce ba zan ci komai ba ba zan yi shuru ba ba zan yi bacci ba sai kai hakuri ba za ba sai sai ce waɗannan matan ya aljanna ne hmm. Allah ka sa suna cikin masu haihuwa an kawo masu haihuwa masu haihuwa eh. yau kaga an faɗa ka ce mata masu haihuwa eh aka hano da annabawa da siddiqai da shahada wannan hadisi ne tabbatacce tamamul razi ya fita da shi a cikin fawaid da ibnu asakir a cikin tarihu dimashq hmm. da abu na aimin asfahani a cikin al da imamu nasai littafin shi mai suna ya ishratun nisa wanda ya ce musamman don bayani akan zama da mata hanyoyi da dama daga sahabi ibn abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Al-Albani ma ya inganta shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 287 baya ga wannan hadisin sai hadisi wanda yake shi kuma al-Imam Al-Bayhaqi ne fitar da shi ga gama Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khayru nisa'ikum al-wadud al-wadud al-muwasiya idza idza taqina Allah wa sharu nisa'ikum al-mutabarrijat yace mafi alherin matan ku sune masu haihuwa masu kaunan mazajensu wanda kuma suke zaman lafiya da mazajensu in suka ji tsoron Allah mafi sharrin mata a cikin matan ku kuma sune masu fita tambar marasa hijabi sai ce kuma al-mutakhayyilat waɗanda suke masu ha'inci masu munanan ɗabi'u masu marasa tarbiyya masu zagin miji wa hunnal munafiqat ce waɗannan ma munafikai da kullun janna min hunna illa mislu al-ghurab al-a'sa in ka danne daga cikin su kaman cikin farin hankakiya ko su ka dinga za su shiga aljanna cikin su janna Allah ta alaihi salam Allah ka tsare al-shahid dai shine kaga yace masu alkhairi cikin matan ku sune masu haihuwa masu biyayya ga Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da wannan da kawo sai da hadisan sun kawo soyayya wato soyayya dai ba da tushe ne babba a game da kamar wasan ba saboda ni soyayyen ma namiji na biyu da masu kwarai da gaske mata ta yi ta kauna sun da ba zai ta da ta hankali kullum ta zama yukarin faranta mashi rai da kula da haƙƙinsa da haƙƙin iyalansa da iyayen shi da sauransu da mutuntawa a wani hadisi na limamu abu dawuda wanda shahararren hadisi ne yana da kissa ma da ta faru na hadisin sahabi ma'aqal eh, ibn yasarin da yace agogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har karo uku yana roƙon manzo Allah ya shi dama ya aure ta kyakkyawar mata amma ba ta haihuwa manzo Allah yace kada ka bar waje a karo na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wadud al alwalud fa inni mukafirun bikum al ma yawm al qiyamah ku dinga auren mata masu kaunarku masu haihuwa zan yi alfahari da yawan kwana alkiyama a abu da ya da shi daga makon dan yasa akwai riwaya ibnu hibbana daga Anas dan Malik da riwayar Abu Umamat al-Bahili wanda bai ya fitar dukan suna da ne tabbatattu kaga wannan yana nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatitar musamman dan ta karawa annabi yawan al'ummarsa to yana daga cikin wato kokarin yin fito na fito da wannan manufar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma yanzu ka zo kana tantancewa ba a so a yau bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara masa al'umma to yanzu ya zama kamar ana kana shiga gaba ga manzo Allah kenan da abinda Allah ya hana cewa ne za ta kadimu ga yadda Allah wa rasuli wani yazo yana fito na fito da wannan mabda'in cewa kar a haihu da tunanin saboda ana shan wahala ko wani abu makamancin haka baya ga wannan ya ya zato ko wannan yana nuna cewa alƙawarin da shi ɗaya ce ne zan zo musu ta gaba gare su ta baya gare su kuma za ta ji da aka sarrafa shi wannan shi wannan yana fassara wannan gare da gaske to duk abin da manzo Allah yake so Yahuda ba ta so sa shi dan baya so ya so ko haka nan ake an ciwo mana da hali eh haka kuma kamata kuma mu musulmi sai mu biye musu ba ya kamata sai mu zama mana bangaren manzo Allah sallallahu alaihi na bangaren haihuwa da eh. da ƴaƴa da ba su tarbiya kare da musu Allah ya saka ya amin amin na hadisin kuma hadisin muslim wanda baya ga muslim al-imamu Abu Dawud da imam Tirmidhi da Sa'i sun fitar da shi al-Imam Tahawi a cikin Mushkil da Baihaqi daga Abu Huraira radiyallahu anhu shine hadisin akwai ƴaƴa na gari zai bar a baya su dinga da duk suka Allah zai karbe ta aikin da suka yi na zai samu lada a wata riwaya ma har bawa idan ya riga sai kuma ya ga ayyukan shi suna ta karuwa abin da aka yanzu aka lissafa mishi ladan shi sai ga suna ta karuwa sai ya bincika ya ce ta yana yake samun wannan ladan sai ya ce ai dan kawana ne da kai ke duniya yake ayyukan alkhairi shine kake samun lada saboda da annal walada min kasbi abi shi kan shi yaro cikin aikin iyayensa ne kaga wannan ah, wanda bai haihu ba kaga yau kashi bakin ciki akan wannan ah, don eh, duk yadda kake wani ba zai maka addu'a ba in ba ranka ba dan ka shine asalin wanda ya dinga tana ka kullun ya dinga maka addu'a saboda shi shari'a ta daura mishi a wannan hmm. a matsayin lazimi ne dole ne akan shi to haka idan muka kalli hadisin ah, al-imamu Ahmad da kuma hakimin mai saburi da limamu ibnu maja wanda suka ruwaito shi cewa manzo Allah sallallahu yana cewa manubtuliya min hadhihi banati wanda aka jarabce shi da irin waɗannan ƴaƴan mata da ake haifa bishayyan aka jarabce shi da haihuwar ƴaƴa mata fa ahsana ilayhinna sai ya kyautata mu'amalar shi da su kunna lahu sitran minan nar za su zama mishi katanga za su zama mishi shamaki daga shiga wuta wannan hadisi ne tabbata cewa imam al-Hakim da Ibn Majah surwaito shi hmm. kaga wannan ya dinga falala ta musamman ga haifan yara mata wanda abin mamaki kuma su kuma mutane sun fi jin shi da suka haife shi. wannan falala bata zo akan yara maza ba suna ganin cewa ɗawainiya ɗawainiya suke ganin wahala tsoro da sauransu hmm. cewa mata ba za su iya musu komai ba za su aurar da su ne kawai da sauran su da wahala to a gurin shari'a kuma ƴaƴa mata ta wannan fuskar sun fi falala hmm. wajen samun lada to kaga duk waɗannan nasoshin a cikin alkur'ani da sunna ne kawai muka ɗan tsakuro su wanda suke nuni zuwa ga falalar haihuwa da darajar su wanda tsakani da Allah in za a buɗe aro to wannan darasin zai ɗaukan awoyi kuma ana buƙatar da masana daban-daban wanda kowa zai fito da abin da Allah ya sanar shi ko abin da ya binciko wajen tattaunawa akan wannan matsala ya fi karfin a ce kawai ni ɗan tafi da ni haka in zo na ta ya da magana Allah ya saka bayan ga wannan makalli waƙiyar rayuwa da ɗabi'a da muke rayuwa akan makalla tana nuna mana cewa lallai wannan kamfen da ake yi wato saba ma asalin ɗabi'a ne ba ka iya kuma saba ma ɗabi'a ka tsira shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da ya tsara dan adam za su yi amirin duniya hmm. sai ya sa musu sha'awa ta jinsi hmm. wanda kowa in dai dan adam lafiyayye baya guje mata kuma wannan sha'awa ta jinsi ba ka iya biyan bukatar ta ga abin da Allah ya dace ta aure wanda kuma wannan shi ke sakamakon shi ke kawo sakamako na zuriya da hmm. to tunda mutane ba su iya guje ma wannan ɗabi'ar ba wannan yana nuni kenan da za su iya fita daga yadda Allah ya tsara su a wato a kaddara ta kauniya sannan su waɗannan magungunan da ake sha don wata na ku samu wanda suke masana ne a farka hannun lafiya shi muku tattauna a kai mm. suna da matsaloli da suke biyo bayan su side effect da dama wanda kamar lalacewar lissafin haila da kun lokaci ma za a yi bisa period din bayan an sha sannan abubuwa da iri daban-daban don samun taɓa tattauna irin wannan kuma mun ba da goron gayyata ga duk wani datta wanda yake son zai yi bayani a kan irin wannan ko ya kare ko ya goyi baya eh. amma ya tabbatar likita ne eh. to mun ba da goron gayyata har yanzu har yanzu babu likita ne ga wajen ka muna samun tsarin wani datta ya amsa ya zuwa Allah ya sa amsa Allah ya sa amsa wannan goron yana nan muna jira in ma ana gama kana da shiri sati ne zuwa sai ka zo ka dora to Allah ya sa mu dace to yau baya da haka idan muka kalli yanzu misali a cikin ɗabi'an mu ta rayuwa mu kalli yadda idan mutum bayi da ƴaƴa, musamman idan shekaru suka zo mishi ya yake kasancewa Gaskiya zai shiga cikin damuwa da kuntata kila rasa wanda zai taimaka mishi wani yanzu ya tsari a mu yan adam muna da gajiyawa ta yadda baka isa ka rayu ba tare da ka buƙaci taimakon wani ba idan kana da ƙarfin ka yayin ka suna da buƙatar taimakon ka sanda ka tsufa sun sa da su kuma za ka buƙaci masu taimakon idan ka bar duniya kana da buƙatar addu'a su to wannan abin babu yadda zai ka same shi baka yi ba to kaga wannan wakin yana so ya kamata ya gaya mana mu gaya wa kanmu gaskiya game da shi baya da haka idan muka kalli ƙasashen da suka yi ta ƙoƙarin kawo irin wannan ka'idojin tun shekaru hamsin ba da su kawo fashin turawa irin italiya irin jamus yanzu suna fama da matsala ta suna fuskantar barazanar karewa matasa a cikinsu saboda mutanen da suka yi shekaru da yawa da su haihu ba yanzu babu ya'ya matasa da za su maye gurbin wannan generation idan haka akwai kasashen ma da yanzu har sai an saka kyauta ta musamman ga wanda ta rayu mm. kike kawo jariri to kin yi kokari ba kai ba za a rike wata kyauta za a kula da shi za a bashi wata kula ta musamman jariri ya zama wani kayan gabas mm. saboda ba kula yake samun shi ba saboda matan su ta shan magunguna tsawon shekaru yanzu ba su yaro ba wanda na ta musu ya ta za ta musu mahaifarsu ba za su iya haihuwa yadda ake tunani ba da kuma sun wayi gari tsufar ta zo suna sanya in ka lura da kyau dattijo wanda ya girma ya fi son yara shi da mutumin da yake da karancin shekaru yawa shi ba da ka ba ga ake cewa eh, jika ya faɗa saboda lokacin da za a yi maka jika to shekarun ka sun dan jari sadariya sai ya kafa son shige da asalin iyayen da suka yi maka shi to haka idan muka kalli kuma a abin nan wato cewa ɗan adam ne abin da asali yake a matsayin arziki a duniya nan human resources yana gaba da duk wannan resources kasashen da suka san abin da suke amerika irin makamantansu suna dogara sosai da human resources wato albarkar dan adam wajen gina kasa domin duk wani abu da ake ganin shi ne ya zama abinci ga wani adam ne shi Allah ne ba irin wani adam ilimi ba yawa ya kirkiro waɗannan na'urori da hanyoyin sadarwa da hanyoyin tafiye-tafiye da hanyoyin kasuwanci da duk wata fasaha da wani abin da ake ganin ya kawo dan adam shi gaba shi da adam shi ne shi kaga in ba ku da dan adam ba za ku iya wannan ba kuma ƙasa irin Najeriya da muke da gajeren life lifespan mutane suna mutuwa da wuri saboda kwayoyin da mutane suke mutuwa da yawa da bai kamata su mutu ta hanyoyin eh, hatsarurruka yaƙe-yaƙe fitintunu annoba ga su nan iri daban-daban to in ma ba a haihuwa shi ba da fesin waɗannan mutanen ba kuma mata ma ta rika dama buƙatun maganganun kamar to yau ba ga eh, mutuwa a wajen haihuwa da yara abinda suke ce mashi abin eh, infant and waye mortality ga shi ma ire-iren dai waɗannan abubuwan almuhim ina so na tuna mana wata magana ko fatwa da malaman ƙasar saudiya suka yi su su ba da makarantarsu wanda aka tambaye su akan wannan matsala cewa me za su ce game da tarihin masar game da kiyaye ƙayyade iyali sai suka ce to tarihin masar ne da kowace hanya ce cikin hanyoyi baya halarta in dai a musulunci a ce ya zama doka ko manufa ta wata ƙasar musulmai suna yaya tashi, suna mai kamfen suna mishi impaki ana mishi budget a matsayin doka wata gwamnati ta musulmai ta ce kada wanda ya musu ta ɗaya a shekara kala ko sai ya'ya biyu ko ya hudu ya ce wannan ya saba wa manufar addinin musulunci kuma fito na fito ne da addinin musulunci amma matakin ɗaiɗaiwan mutane ce to ba za ka hana wannan ba ga wanda wata larura ta tirsa sa mishi ta bukata kamar a ce rashin lafiyar matarsa ko za a ce ciranta idan idan za ta samu matsala ko kuma wata manufa dai wadda likitoci suka tabbatar da cewa lalle wannan mata tana bukata a jinka ta mata haihuwa yace amma nan ma ban da zubar da ciki ci domin zubar da ciki wannan halaka rayuwa ce wadda Allah ya riga ya bada ita hmm. suka maganganu dai masu tsayi sannan bayan da su an yi tarurruka kamar da ta farko a kasashe da dama a kasashen kamar irin misira a sudan da makamantan su shekarun baya wasu ta shekaru hamsin da suka wuce a kai wannan tarurruka domin tattaunawa a kan ire-iren waɗannan batutuwa wanda za ka tarar sakamakon bayan taron yana nuni zuwa ga cewa lalle lalle ba a ba a ba a yadda ba a shar'ance a dinga yin ire-iren waɗannan abubuwa to bayan ga wannan akwai akwai wato hanya da shari'a ta kawo tun da ko da ake iya bi da yin abin da ya halatta din na jinkiri a bisa matakin ɗaiɗaiwa mutane ba a bisa matakin al'umma a ce an sa shi doka ba na kamar yadda muka ji daga malamai eh, wani na iya buƙatuwa zuwa ga haka shi ne abin da aka sani da suna al'adar mm. wato mutum ya janye ruwan sa daga shiga al'auran matarsa mm. ah, sai ya zubar da shi a waje mm. wannan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi mm. kamar da Jabir ya ba da labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa kunna na azidu wal Qur'anu yanzu mun kasance muna yin azudu a lokacin da Qur'ani yana sauka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba haka wannan nuni zuwa ga halas ne kenan fil jumla kuma tarihi ya nuna cewa kamar yadda wasu rayu suka nuna suna ma yin haka ne ga bayi waɗanda suke sadaka da su amma ba sa yi matan aure aswa mm. saboda idan yana da baiwa wanda yana so ta ci gaba da mishi hidima ko da yaushe mm. in ta ɗauki ciki kuma zai zama watakila tana laulayi ko da damuwa ko kuma yana ganin nasabar ta ya ce baya so ya haɗa dangantaka da ta a ce ta yi masa ba mm. to irin wannan yakan sa su yi wannan abin to amma ba sa su ya halasta musu wannan duk da yake ya kira shi da suna alwa'adul khafi kamar da fahawi ya a cikin hadisin sa a cikin musulun asar da Imam Ahmad da Baihaqi da Isnadi tabbatacce manzo Allah ya ce wannan shine karamin alwa'd wannan da Allah ya bada labari ya zarge su idan mawqulatu su so su'ila abin da suke na kashe ayya mata wanda aka hana su aka azali kanin shi shi azali kanin shi sannan a cikin hadisin Muslim da Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma inna cewa ayyan azali ma ba lokaci ne dan bai hana halittar wanda Allah ya sanya duniya hmm. eh fa innahu laysa nafsun makhluqa illa khalaqa Allah baka isa ka hana Allah ya zo da wani duniya in yana zuwa da shi ba hmm. kamar yadda ah, Allah za ta mana akwai bayanan kididdiga da mun karanta da dadewa akan hmm. kasashe kamar misali America cewa wasu daga cikin percentage masu tsoka wajen iya tunawa yanzu gaskiya diddiga wanda aka ce mata sun yi amfani da pills din wato kwayoyin hana haihuwa amma kuma sai aka waye gari su da ciki sai aka ta jiki a cibiyoyi na ilimi aka ce wasu an samu kuskure ne wasu an samu ondados ne wasu an samu jinkiri ne kaza duk dai wannan ya nuni zuwa ga ah, Allah yana da kahariya a kansu ko an sha magani da Allah ya so sai a haihu mun sha samun misalai da suke faruwa a cikin rayuwa mutum ya ce ai ya ba matar maganin daukan eh, ciki ta dauki ciki wani ma ya zarge ta har ya duka har ya saki ya ce bata sha ba mm. ita kuma ta rage da Allah ta sha to irin wannan ne yake faruwa eh, eh, ko an sha mm. Allah bai ga damar ka a haihu dole a yau ya shi to wani lokaci za ka ga suna dan fashewa da cewa suna goyo eh kamar yaro bai soma ma kama abinci ba kuma ta samu ciki zai ana samun double wahala yau ba nan wurin ya halatta a yi dan tazaran kuwa ya tsarin jami yau to wannan shi ne cikin irin abubuwan da malamai suka ce ya halatta idan mace tana yin gwami da suke cewa eh. tana haihuwa kusa da kusa wani bai yi kwari ba ga wani ya taho to wannan suka ce babu laifi hmm. saboda mafasit mafasid don kiyaye lafiyar su to babu laifi wannan ana iya yin dabaru wanda suke na shari'a kamar shi wannan azulu ko kuma sai su nisanci juna idan yana da wata mata sai ya je wurin wacce za a iya yin allura ko a sha kwayoyin ko a sha kwandon yawa ana iya yin duk waɗannan amma idan ba su da side effects wanda kuma samun marasa da kai yana da matukar ah, wahala to da haka a tsaya aslan akan wannan shari'a ta nuna shi biya to daga lokaci ya kure to kai ta shi eh ba shi ma ni na ganin kamar yadda mukaddima kawai ne eh to ai ai hakuri ina ga za mu samu lokaci eh. ne sai mu ci gaba to saboda kar musabar dokan shirin kamar sauran minti goma ba ne ya rage mun to to wallahi musta Allah ya saka da alheri mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai kuma yau muna tada daga kabir abubakar amin daga da aka fi mu bi asgar kuma yana tattauna mana ne akan maudu'in